Amfanin ganyen sabara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da wannan lokaci, barkanku da sake saduwa da mu a wannan tasha ta ɗan Isa 91. A ci gaba da kawo muku abubuwa masu amfani da muke ɓangaren magungunan gargajiya. A yau za mu kawo muku amfanin ganyen sabara ga masu matsalar yawan tashin zuciya matsalar yawan jin amai matsalar yawan jin ka dinga jin baka ka son irin cin abinci kuma kana jin yunwa ga yunwa a cikinka to ya za a yi magance wannan matsalar shine muka kawo muku abin da ya kamata ka nema shine za ka samu ganyen sabara za ka je ka lawali ko kuma ka je ka garinku ko kuma ka je jejin da yake garinku in dai a arewan najeriya kake ko kuma nijar ko kamaru ko su chadi to sha Allahu yankin Gini Sabana dai za ka samu sabara to abin da ake buƙata ne, sabarar ganyen da ake buƙata za ka samu ɗanyen ganyen za ka je ka yago to ita sabara dai as usually za ka ganta tana yawan riƙe ƙura to idan ka yago wannan ganye za ka wanke shi tas idan ka wanke shi aƙalla ka masa ruwa hudu ko uku ka wanke shi ka tabbata duk wani abu na jikin sabaran nan irin ƙura haka da ko ƙwari da suka hau suka yi kashi ka wanke duk wani dattije da yake waje to abin da yake buƙata shine za ka kamar yarfar da ruwan baki ɗaya ya bar jiki sai ka zuba ganyen a cikin abin dakawar ka kamar turmi haka shi ma turmin a lalace ka ce aƙalla dai a ce ka wanke shi tas shi ma babu dattin irin su yaji da sauransu to idan ka samu za ka ɗau taɓarya sai ka kirɓa idan ka kirɓa abin da za ka yi a gaba shine sai ka samu sai ka ɗebo wannan in ka tabbata ta kirɓu ka san zai kirɓi kamar ka daka shi sakamakon hausar kala-kala ce akwai mutanen da ba hausar mutanen najeriya suke ji ba yauwa idan ka kirɓa wannan ganyen sabarin naka za ka samo kwano ko kuma wani fanteka ƙarama haka ko kuma ka samu wani roba dai mai girma sai ka zuba shi idan ka zuba shi za ka ebo ruwa yauwa idan ka ebo ruwan nan abin da ake buƙata shine za ka zuba a cikin wannan kirɓaɓɓiyar sabar yauwa abin da za ka buƙata na biyu shine za ka samu busasshen gauta kowa da ya san gauta yana nan ja haka busasshe idan ka matsa shi za ka ga ya murmushe to za ka shi guda biyun in ka murza su sai ka zuba a cikin wannan ganyen ganyen sabaran naka to idan ka zuba shi shine aƙalla ka zuba ruwan da zai kai ka at least ko kuma in ce a takaice wannan ruwan ya kai ka kamar kwana uku ana buƙatar sa a sha shi kamar sau uku haka ko kuma kai sati in ka ji baka ji sauƙi ba amma insha Allahu na san duk inda ka yi sha uku ma ka gama da shi zaka dinga shan sa da safe in ka ci abinci kenan da rana in ka ci abincin rana sannan da daddare in ka ci abincin dare nan ma za ka sha wannan ruwa aƙalla dai ka sha shi sau uku to sha Allahu ga masu fama da matsaloli irin na yawan tashin zuciya yawan jin amai yawan ka dinga jin ba ka son cin abinci sha Allahu za ka rabu da shi da izinin Allah abin da muke bukata a tashar ɗan isa nan tuwon shine ku yi mana sharing ɗin bidiyon mu zuwa group group irin su Facebook group, irin su WhatsApp group da sauransu. Sannan za ka iya tura mutum ma randomly don ya ji ya amfana ko kuma idan ka san wani dan uwanka yana fama da irin wannan matsaloli za ka tura masa domin za ka amfanar da shi insha Allahu zai samu lafiya. Akwai mutane da dama saboda masu irin hawa mota za ka dinga jin amai da sauransu. To in dai kana amfani da ganyen sabara ta wajen yadda muka nuna muku yadda ake haɗin shi insha Allahu za ka samu sauƙi. Tashar Ɗan Isa tuwon tashar ku ce. Kar ku manta idan yau kuka shigo wannan channel ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Mun gode.